Kundin ya mayar da hankali kan ƙarfafa al'umma maimakon ba da fifiko kan gine-gine na zamani. Kundin ya fito ƙarara cikin jumlolin farko kan kare haƙƙin mutane. Ba da fifiko ga mutane ba abu ne da tsarin gurguzu ya damu da shi ba. Miliyoyin mutane sun sha wahala ko gallazawa har da mutuwa. Yanzu wannan martaba ta zama abin mayar da hankali. Tsarin mulkin da aka yi aiki da shi gabanin na yanzu ya zama na zamani a wancan lokaci. shi ma ya ƙunshi kare haƙƙin ɗan adam da baiwa mata 'yancin zaɓe a Jamus. Amma kundin bai kare samun 'yan kama karya na gurguzu ba irin abin da aka gani ƙarƙashin wancan tsarin lokacin jamhuriyar Baima da ake aiki da shi gabanin zuwan ɗan kama karya Adolf Hitler kan madafun ikon gwamnatin Jamus. A ganin Farfesa Urlish Batis masanin shari'a, tilas koyaushe a samu waɗanda za su zage damtse domin kare tsarin mulki. Jamhuriyar da ta gabace ta ba ta gaza sakamakon rashin kundin tsarin mulki mai ƙarfi ba, amma sai saboda rashin masu girmama demokuraɗiyya da yawa. Wancan tsari ya zama mai sarƙaƙiya da wuya saboda shugaban ƙasa na da ƙarfin rushe majalisar dokoki ƙarƙashin dokar gaggawa, lamarin da ya taimaki Adolf Hitler. amma yanzu shugaban ƙasa yana da ƙarfi na wakilci ne kaɗai ƙarƙashin wannan kundin tsarin mulkin an ƙarfafa ƙarfin shugaban gwamnati da majalisar dokoki har ila yau ga abin da farfesa urlish batis masanin dokoki ke gani bisa batun Ina tunanin zaben shugaban ƙasa kai tsaye yana cike da tarin matsaloli saboda shugaban ƙasa bayi da ƙarfin faɗa a ji sosai kuma idan aka zaɓi shugaban ƙasa kai tsaye koyaushe zai iya amfani da wannan dama kan 'yan majalisa haka zai saka ayar tambaya. An duba matsalolin tsarin mulkin da aka yi amfani da shi gabanin wannan gami da matsalolin 'yan gurguzu domin shimfiɗa sabon kundin tsarin mulki. Ga lokaci na musamman Jamus tana da gida biyu a shekarar 1949 bayan sake haɗewar Jamus a shekarar 1990 maimakon sabon kundin tsarin mulki. Jamus ta gabas ta shiga aiki da wannan tsarin mulki na Jamus ta yamma kamar yadda jagororin siyasa na lokacin suka amince. Har yanzu kundin tsarin mulkin yana da karɓuwa tsakanin al'umma kuma a cewar Farfesa Urlish Batis masanin dokoki akwai dalili. Das größte Vertrauen hat das Bundesverfassung. Kotun tsarin mulki tana da gagarumin karfi kuma karfin ya samo asali daga kundin tsarin mulkin tarayya da ake aiki da shi. Saboda kotun tsarin mulkin tarayya ta fassara kundin tsarin mulki ta hanyar sassaucin ra'ayi da bayar da karfi ga mutane maimakon gwamnati. Tsarin mulkin ya samu karbuwa tsakanin mutane. akzeptiert in der Bevölkerung. Har yanzu ana godiya ga mutanen da suka tsara wannan kundin tsarin mulki mai tasiri ga Jamus.